صلى الله عليه وعلى آله وسلم آه، دبو ديان تريه دا تلاتين بترة دومن شيء بدا ترسمنا تفسير ايك بدانا قبلنا هكذا مو أمسى أبن دا يصر وكنا شنبيوي آه وانا هنا شواء ما لها يجسير شواء صحبه لتاقعي suna sarki alƙul'ani a dare ɗaya cikin kiyamun laili kafin fitowar kafin fitar da kafin sallar asuba eh wannan ya zo daga shashin wasu sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sallam kamar Uthman bin Affan radiyallahu anhu ya tabbata gare shi yakan yi haka a cikin wata ramadan ya sauke alkur'ani a raka'a daya kamar yadda al'imam abubakar bin abi sheba ya fitar cikin sa na musamman haka al'imam abu ja'far al-tahawi shi ma ya fitar cikin sharhu ma'anin afa wanda shamsuddin zahabi rahimahullah cikin siyari a alamin nubala yayin da yake bayani kan shi Usman bin Affan da ce wannan ya tabbata ta hanyoyi zuwa ga shi Usman bin Affan cewa yana yin haka cewa yana yin haka ya tabbata gare shi ta hanyoyi cewa yana yin haka haka daga cikin su akwai a Tamim bin Auf dari haka Abdullahi bin Zubair radiyallahu anhu sahaba ajma'in cewa suna suna aiwatar da haka to wannan da ci karo da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda yake cikin sunani a dawud da waninsa cewa dukkan wanda ya karanci qur'ani gaba daya kasa da kwanaki uku ba zai fahimci shi ba wanda duba ga wannan hadisin shi yake bayuwa wasu suke kokarin hukunci game da waɗancan asar din bishuruz an gane ba aw nakara to wannan hadisi kamar yadda ibn rajab bin hanbali rahimahullah ya faɗa cikin lataiful ma'arif yake cewa wannan hadisi yana magana ne game da wajen ramadana wato a wajen ramadana abinda yake bukata gare ka in za ka karanci qur'ani gaba ɗaya ka yi sauka to kada ka yi hakan ƙasar kwanaki uku saboda ana bukata kana karatun tare da sanya lura da kula da ainihin mai da hankali wajen ramadana a wajen ramadana yace amma in a cikin ramadana ne daman ramadana aiwatan watan qur'ani ne shaharu ramadan ladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan yace nan zaka iya sauke qur'ani a ainihin kasa da haka ko a rana ɗaya ma ka soke saboda watan qur'ani ne a wannan ana neman yawaita karanta qur'anin domin ka samu ka yi abubuwa da yawa na karatun qur'ani kafin watan ya wuce an gane ba kuma wannan a usman bin affan ya yi hakan ne a sallah An gane ba a sallah domin raya dararen shi wannan wata ne to wannan shine a takeice wallahu alam hmm. a wannan yana cewa malam ko yana halitta mai yake kafi ya je da mara lafiya ko ya halarci sallar jana'iza a yayin da yake cikin itikafi a waɗannan ababen ba a neman mai itikafi ya yi su ba zai ji mara lafiya ba sannan ba zai halarci sallar gawa ba mutukar yana mai yin itikafi ba zai waɗannan ababen ba sai daga bayan ya gama itikafin sa ta so zai yi at-ta'ziya kuma sai ya je al'iyada ya je duba shi wato shi mara lafiya ne amma yana halin itikafi ba zai waɗannan ababen ba wannan shi ne wallahu ala a wannan yana cewa da yake an ce ba za a zo da wayar salula ba yayin da mutum yake yana itikafi to ko yana halarta matarsa ta zo ke yin magana akan wasu matsaloli wanda ya shahi gidansa a kowanne daga ciki ya halatta ya halatta zo da wayarsa a gane ba sai dai zuwa ga wayar wajen kafi ba shi damar da aka yi ba wai ana nufin cewa ya shigalta da bige-bigen waya ba da kalle-kalle da rubuce-rubuce shiga facebook whatsapp toyota da sauransu ba wannan ake nufi ba ana nufi ya zo da wayarsa saboda wasu bukatu na dole an gane ba wanda zai isa kamar a wasu yana itikafi ai ba ana shi kuma yi magana da wani ba an gane ba to ita waya ai bar magana ce eh, ita wannan fuskar babu komi a kai sannan haka matarsa ta zo yana itikafi ta ziyarce shi wannan shi ma ya halatta kamar da yake cikin sahih bukhari da sahih muslim safiya binti huyai ta kama manzo Allah ziyara yana itikafi a masallaci haka ya ta hadisin Anas bin Malik cikin sahih Muslim an gane wannan babu komai akai mutukar da zuwan ba zai haifar da tuhuma ba ba zai haifar da wata wata aba da za ta shafi zuwa ga masara barna ba ana tunanin cewa to yawa ne yana itikafi kuma ana ganin mata suna zuwa wurinsa <coughs> to mutukar ba za a samu wannan ba to babu laifi kai. wallahu ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا annabi isa alaihi salam ya bayyana kukutarsa daga aika-aikar da masu aika-aika suka yi na yan mishan na rikarsa a matsayin abin bauta cewa bai umarce su da komi ba sai abin da Allah ya umarce shi da shi na ne na kadaita Allah da bauta na rikar Allah a matsayin cewa shi ne abin bauta subhanahu wa ta'ala ba tare da sanya masa wani abin tarayya ba sannan ya bayyana cewa yana sanin abin da yake gudana ne yayin da ya zanto tare da su tare ko da shi Allah subhanahu wa ta'ala yana san komi abin da yake bayyane da abin da yake boye komi da komi Allah yana sani subhanahu wa ta'ala da haka Allah ya san cewa haka bai faru gare shi ba to amma Allah ya yi wannan ne domin tsayar da hujja a kansu da kuma rushe kudurinsu na yada cewa annabi isa alaihi salam da yardarsa suka aikata wannan aika aika din Allah ya bayyana cewa annabi isa ya kubuta da haka da haka kenan a ashuhud da annabi isa alaihi salam ya ambata wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim ashuhud wannan ashuhud al-muqayyad wato yana takaituwa ne ga lokaci da kuma wuri ta yadda ba kowane abu ne annabi isa a alaihi salam ya sanya fa ya sanya gudana amma a shuhud ta bangaren Allah subhanahu wa ta'ala wannan a shuhudul mutlaq ne ya shafi kowane wuri da kowane lokaci da kuma kowa da kowa shi yasa ya ce wa anta ala kulli shay'in shahid ga kowane abu subhanahu wa ta'ala ka sani kamar yadda Allah ce a. Ah, alladhi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in to annabi Isa alaihi salam ya bayyana kubutarsa ya bayyana abin da suke kai su ɗan mishan fata ne ba shirya ba a sannan mun gane cewa ashe akan iya kawo lafazi ya zanta kuma yana bambanta ta fuskar ma'ana gashi lafazi ne kwaya daya amma yakan daukan kuma ma'ana kaza yakan daukan ma'ana kaza kamar lafazul wafa lafazul tawaffi mun gane haka jiya an gane ba falan ma tawaffaita ni mun gane me ake nufi ba duk inda aka ambaci alwafa ake nufin mutuwa ba to wannan kamar ka ce lafazul umma akan kawo al'umma ana nufin ne aljama'a kamar yadda Allah ya ce wa mimman khalaqana umma yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun kaga al umma hunan jama'a ana nufin mutane to haka akan kawo al umma ko ana nufin ne lokaci al mudda al burha lokaci kamar inda Allah ce wala in akharna anhum al'adaba ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna ma yahbiku kaga umma anan ana nufin mai jama'a da ake nufi a can a ba shi ake nufi ana nufin mai lokaci to akan kawo umma kuma ana nufin wato ainihin jagora abin koyi kamar yadda Allah ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun min mushriki cewa lalle annabi ibrahim ya zanto umma ana nufin ya zanto lokaci ya zanto abin koyi jagora wanda za ana koyi da cikin al'amura to haka akan kawo umma ana nufin mai addini uzuri kamar inda Allah ce bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun kaga ana nufin mai abin da suke kai na addini na kuduri na kafirci to zai dan ka dauki dukkan eh, waɗannan umma umma da suka zo a waɗannan ayoyi mabambanta juna sai ka bashi ma'ana ɗaya cewa ana nufin jama'a me zai faru ana barna ce za ta faru to haka lafazul wafa ba duk inda ya zama ne ake nufin ne mutuwa mun gana haka shi yasa al-imam abubakar ibn al-anbari rahimahullah cikin littafin sa az-zahir yana nan darul hadith sun buga shi mujalladi biyu shine bugu mafi kyau ya kawo cewa umma tana zuwa da ma'ana ɗaya har guda takwas cikin wannan littafin nasu az-zahir to haka za ka sami alfaz suka ɗauko ma'anoni mabambanta juna shine fadan ma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid na'am تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم idan ka azabtar da su a sakamakon sun saba maka sun taran ka da wani abin tarin yawa fa innahum ibaduk da musu bayin ka mallakar ka ne ababan ka ba na wani ba wa in taghfir lahum in kuwa ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim lalle kai kai ne wanda kake al'aziz mabuwayi al-hakim mai kuma cikakkiyar hikima cikin duk abin da zai aiwata da duk abin da zai zabta subhanahu wa ta'ala a nan za mu ga annabi isa alaihi salam ya ambaci fuskoki biyu mabambanta juna fuska ta azaba da kuma fuska ta gafa a wannan sai da yi a wasu daga cikin malamai kamar a al'imamu suddi wanda al'imam abu jafar sabari ya fitar cikin jami'in bayan an ta'awili ayil qur'an zuwa ga shi a suddi duk da yake isnadin akwai asba da nasa yake cewa abin nufi da cewa in tu'azzibhum wannan anan duniya ne cewa idan ka azartar da su abin nufi ka karɓi rayuwarsu ka kashe su suna kiristoci suna yan nishan to bayan ka idan kuma ka gafarta musu ka dawo da su daga kiristanci zuwa ga musulunci suka karɓi addini suka karɓi addini to dama kai mai hikima kana aiwatar da abin da ka ga dama bisa yadda ka so subhanahu wa ta'ala an gane ba bisa yadda kafa subhanahu wa ta'ala to amma wannan magana tana da rauni kwarai da wannan batu ne ake game da ranar alkiyama batu ne ake game da ranar alkiyama domin abin da ya bayu suka yi wannan maganar cewa da in ka gafarta mu wanda ya mutu yana shirka ai ba batun ne gafara gare shi ba batun gafara gare shi to da haka shi ya ba suka yi waccan magana to amma a nan annabi isa alayhi ya yi wannan magana ne ta fuskar mai yana mai da al'amura zuwa ga mashi'a da Allah subhanahu wa ta'ala cewa kowane abu da kaga ya gudana ya abku to ya abku ne a bisa yanda Allah ya a bisa yanda Allah ya hukunta kamar yadda bayani ya gabata akan haka a baya da haka ba wai batu ne ake akan mai batun gafara da wanda ya mutu yana shirka ba da haka in to azibuhum idan ka azabtar da su fa innahum ibaduk to lalle su ka ne wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim idan kuma ka gafarta musu to lalle kai mabuwayi ne ko mai yawan hikima cikin al'amuransa to wasu sai suke ganin cewa anan da da aka ce wa in taghfir lahum in ka gafarta musu fa innaka antal ghafur rahim lalle kai dama kai ne mai yawan gafara ko mai yawan jin kai saboda an ambaci batun gafara to sai a biyo baya da abin da shaumi bayanin gafara wasu abin da suka ce kenan wanda kuma akwai kira'a shazza da ake jinginawa abdullahi bin mas'ud wanda Abu layth samarkandi cikin littafin sa bahrul ulum haka al-imam al-badawi cikin ma'alim al tanzil haka al-allama abu hayyan cikin al-bahr al-muhit rahmatullah al-jami' sun jinginawa abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu cewa yana karantawa da cewa fa innaka antal ghafur rahim amma wannan bai inganta zuwa gare shi ba an gane ba kuma ko da ya inganta zuwa gare shi to wannan a matsayin kira'a ce shazza balle ma ko mai inganta bata fuskar isma wasu kuma sun ma jingina wa ubay bin ka'ab da ibnu shambur kaman azzarkashi cikin littafinsa al-burhan fi ulum al-qur'an ya jingina wa ubay bin ka'ab da ibn shambur cewa suna karantawa da fa innaka antal ghafurur rahim to shi ma wannan bai tabbata zuwa ga shi ubay bin ka'ab ba kuma in ya tabbata kira'a ce shaz wanda an riga an san ne matsayin kira'a shazza ba karɓaɓɓiya ba ce sai dai akan iya amfani da ita a babi na fito da ma'ana ta aya a babi na fito da manufofi na alkur'ani mai girma to shi kuwa ibnu shambuz shamsuddin zahabi rahimahullah cikin littafin sa ma'rifatul qurra'i kibar ya kawo daga abdurrahman bin abdullahi al-sara'idi yana cewa an nemi ibn shambuz da ya tuba kan ita wannan kira'ar da ya karanta da haka fa innaka antal ghafur rahim in ba haka ba a zartar da hukuncin ridda saboda ne ya canja alqur'ani kaga wannan sai yake nuna maka cewa ga matsayin kira'a ce shazza ba wai kira'a ce mutawatira ba sannan wanda aka jingina zuwa gare shi kuma ba ta tabbata ba ta fuskar isma'il zuwa gare shi an gane wannan kenan sannan da Allah ya ce fa innaka antal azizul hakim lalle kai kai ne wanda yake mabuwayi mai yawan hikima cikin al'amuransa wannan shine abin da yake daidai da haka qur'ani ya zo da shi a haka idan muka duba za mu ga ayar an ambaci sharuɗa guda biyu sharɗin farko cewa in kai musu azaba to da musu bayan ka idan ka gafarta musu to kai kai ne wanda kake a ainihin mabuwayi mai yawan hikima to idan aka ce fa innaka antal ghafurur rahim kai ne mai yawan gafara mai yawan jin kai sai zan to wannan ya shafi sharafi ɗaya ne banda ɗaya an gane ba in to abdihum fa innahum ibad wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim to to in to abdihum fa fa innahum ibad to sai Allah ya yi amfani da fa innaka antal azizul hakim domin nuni ga mai dukkanin sharuɗan biyu kowanne ya samu ne abokin tafiya ai in to azumi idan kai musu azaba fa innahum ibadu dama su bayin ka ne kuma li annaka antal azizul hakim domin kai ne mabuwayi babu wanda ya isa ya hana ka azabtar da bayin ka daman bayin ka babu wanda ya isa ya hana ka duk abin da ka so zartarwa zaka zartar da shi duk abin da ka hukuntawa za ka hukunta shi wa in taghfir lahum haka in ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim da mun kai kai ne mabuwayi ne yawan hikima hikimar ka ce ta sa kake hukunta shari'a ga wani ga hukunta ne bata ga wani ganin damar ka ne duk abin da ka zartar na batan wani zantowar wani tsan wuta na zantowar wani dan aljanna wannan ya guda ne bisa ne bisa hikimar ka bisa wato ainihin hikimarka wannan kenan a sannan kuma cewa da Allah ya yi fa innaka antal azizul hakim batu ne ake akan waɗanda suka kafir cewa Allah suka sanya wa Allah ababen tarayya to idan Allah ya ce idan kai musu gafara kai ne daman mai yawan gafara mai yawan jin kai to kaga su kansu mushrikai da suka samu kansu cikin wuta a sakamakon sun shirka da Allah ai suna bukatuwa zuwa gani zuwa ga samun gafara zuwa ga samun rahama to yayin da ya zanto Allah ya cike ayar da batun cewa shine mai yawan gafara shine mai yawan jin kai wannan sai ya kawo su ne su tsammata su yi tsammani su yi fatan ko za su samu to wanda ya mutu ko yana shirka babu tunne samun gafara da rahama gare shi kamar da Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad tara, isman azima da haka sai Allah ce ayat da batun ne fa innaka antal azizul hakim nuni akan cewa wannan wutar da ya sa su a ciki babu wanda ya isa ne ya fitar su ciki sannan kuma hakan ya gudana ne ta fuska waɗanda aka samu sun shiga aljanna a sakamakon sun bi Allah da waɗanda aka samu sun shiga wuta a sakamakon sun saba wa Allah sun wa Allah hakan ya faru ne ane a bisa hikima ta shi Allah subhanahu wa ta'ala to sai zamana kenan ambatan azaba da aka yi da ambatan gafara domin nuni akan cewa hakan azaba da gafara duk suna gudana ne karkashin ne mashi'a ta shi Allah subhanahu wa ta'ala ganin gaman Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda yake da ikon ya azabtar da wanda Allah bai azabtar da shi ba babu wanda yake da ikon ya gafartawa wanda Allah ne ba bai gafarta masa ba bai gafarta masa ba a nan kuma sai mu ga an haɗa tsakanin batu na azaba da batu kuma na gafara don nuni akan mai kwaɗaitarwa da kuma tsoratarwa an ambaci batun azaba domin a tsoratar da kai game da nisantar dukkan abin da zai bayu zuwa gare fadawa cikin azabar Allah subhanahu wataala sannan sai aka biyo baya kuma da batu na gafara domin kwadaitar da kai aikata abin da zai jawo maka ka samu ne gafarar Allah subhanahu wataala to da haka su ma kansu manzanni sai suka zanto bisa wannan tsarin suna tsoratarwa kuma suna ne kwadaitarwa Allah ya ce rusulan mubashirina wa mundirina li yakuna lin-nasi 'ala Allah حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا suka zarta بشارة yin bushara da ainihin gidan aljanna domin kwadaitar da bayi don su aikata aikin da zai ba su aljanna kuma suna yin gargadi game da gidan wuta domin tsoratar da bayi ga su aikin da zai kai su zuwa ga wuta to da sai aka hada batun azaba da batun gafara domin tsoratarwa da kuma ainihin kudaitarwa kamar inda Allah ce nabi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anna azabi huwa al-azab al-alim ka labarta wa bayina cewa lalle ni mai yawan gafara ne ko mai yawan jin kai kuma lalle azaba ta azaba ce mai rafi azaba ce mai rafi kwarai da gaske to za mu ga <clears throat> a wajen bayanin batu na manzanni cewa suna yin bushara da gargadi za mu ga sai ake gabatar da batun bushara kafin mai gargadi sai a kara kawo bishara sannan kuma sai a kawo batu ne na gargadi haka bayani da aka yi kan sifofin manzo Allah cewa mai bishara ne mai gargadi ne kaga nan ma sai aka fara gabatar da bishara din da kuma batu na gargadi to haka a waccan aya nan ma sai aka fara gabatar da batun ne gafara da jin kai sannan kuma sai aka biyo baya da batun ne wato ainihin azaba to amma anan sai aka fara gabatar da batun azaba din sannan kuma sai aka biyo baya da batun gafara sabanin wadancan wuraren kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi ja'alakum خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع wa وإنه لغفور رحيم kaga anan ma sai aka fara gabatar da basura ukuba sannan kuma sai aka biyo baya da batun ne na wato ainihin gafara da kuma wato ainihin jin kai abin da ya bayi zuwa ga haka shine a nan za mu ga a abin da ya gabata a baya kafin ita wannan aya batu ne aka yi kan abin da Allah ya hana a aiwatar da shi ne shirka shirka batu ne aka yi akan abin da aka hana kai aiwatarwa abin ma da yake mafi girma cikin ababen hanawa shine shirka saboda zai kai ka zuwa ga wuta to za ka sai aka biyo baya da batu akan wuta batu kan azaba domin nuna maka cewa makomar mai aikata wannan abu shine ne azabar Allah subhanahu wataala domin a nisantar da kai daga aikata wannan abin na ka ɗauki wa'azi ka wa'azanci ka nisanci da abin domin kada ka faɗa cikin makomar shi mai yin wannan abin wato ita ce azabar. to haka a ita ma wannan aya wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard to zamu ga ma abin da ya biyo baya kafin ita ayar a batu ne akan ne akan hani shine na na shirka qul a ghayra abghi rabba cewa shi yanzu wani Allah zai rika a matsayin ubangiji to kaga batu ne aka biyo baya na batun hana ka abinda idan ka aikata zai kai ka zuwa gani zuwa ga azabar Allah subhanahu wataala wanda shirka kenan to da haka da aka biyo baya da ita wannan ayar wa kulli ja'alakum to sai aka fara gabatar da batun ukuba kafin kome batun wato ainihin gafa to amma tun da aka ce nabi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anna azabi huwa al-azab al-alim aka fara batu akan gafara Za ka ga abin da ya biyo baya gabanni ita wannan aya za a ga batu ne na aljanna eh har ma cewa mai la yamassuhum fiha nasab wa ma hum minha bi mukhrajin wahala matsala ba za ta shafe su ba a cikin gidan aljanna kuma su ba ababen fitarwa ba kaga ba su ne ake a akan aljanna to da haka ita wannan aya sai aka fara bayani akan gafara kafin azaba saboda abin da yake kafinta wanda ta biyo baya shine batu ne na mai na aljanna to ga batu na aljanna kuma na dangantaka da ne da gafara ba azaba ba daga sai aka biyo baya da bayanin gafara sannan kuma sai aka ambaci wato ainihin azaba an gane shine in tu'azibhum fa innahum ibaduk idan har ka azabtar da su ku da su bayin ka ne wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim idan kuma ka ainihin wato yi musu ah, gafara to da kai kai ne wanda yake mabuwayi kuma mai yawan hikima cikin al'amura wasu daga cikin malamai suna gani a nan kama akwai at-taqdim da at-ta'khir akwai abin da yake shine farko sai aka kai shi karshe akwai abin da yake kuma shine karshe sai aka kai shi farko kenan yadda zance yake ai Into tu'azzibhum in tu'azzibhum fa innaka antal azizul hakim wa in taghfir lahum fa innahum ibaduk فإنهم عبادك آه، كما قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عوجا قيما أي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما قيما ولم يجعل له عوجا an gane لما da haka dan ba suka ce akwai at-taqdim ayar yana take haka abin yake shi yasa al-allama abu ayyan rahimahullah cikin al-bahr al-muhit yake cewa wanda yake batu akan cewa akwai at-taqdim da at-ta'khir cikin wannan ayar to lalle ne tsaurin kai ne ga Allah masu magana na cikin ayoyin Allah ba duka ilimi ba ayar yadda take haka take babu bukatuwa zuwa ga gabatar da wani abin da yake shine a karshe da kuma ah, ainihin jirkin abin da yake shine a farko yadda ayar take haka take in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim fa innaka antal azizul hakim a hadisi ya ya bi cikin sunan nasa'i as-sughra da kuma sunan nasa'i al-kubra da sunan majah da kuma musnad al-imani ahmad bin hanbal hadisin abu dharr al-ghifari jundub bin junada radiyallahu anhu yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tashi cikin dare yana sallah sai yake ta karanta wannan ayar in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum yana ta karanta ta yana ta maimaita ta a ruku'u da sujuda har manzo Allah ya waye gari abin nufi har lokacin sallar asuba yayi abu zardu gifari sai ce da manzo Allah sallam na ga tun dare kake ta maimaita wannan aya har sai da asuba ce sai manzo Allah sallallahu alaihi cewa ai ceto ne na nema saboda haka wannan ceton na zai shafi dukkan wanda bai yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala an gane ba saboda wannan aya ta kunshi batun azaba ga dukkan wanda suka yi shirka da Allah subhanahu wata'ala to sai manzo Allah ya yi ta maimaita ta yana roƙon Allah subhanahu wata'ala wajen Allah ya bashi ceton wanda ya aikata aiki na laifi da wanda aikin nasa ya bayi zuwa ga aka shigar da shi wuta amma kuma ya mutu yana mai imani ba mushriki ba to sai Allah ya bashi wannan ceto da to wannan hadisi ya zo ta hanyar jassara bintu bidad gane ba wadda makabulat idan alhafiz ibn hajar cikin takarib tahzib kamar yadda ya bayyana a muqaddima idan yace wannan rawi makabul ne yana nufin ana karbar hadisin sa yayin da ya zanto wani ya goyi bayan sa wajen rawaito wannan hadisin ga ga ainihin malamin sa an gane ba duk da yake dasara binti bijada tana daga cikin tabi'ai tana daga cikin tabi'ai kuma lallai ta gamu da abu zarri ne gifari to wannan da haka sai bayu a hadisin wato ainihin zai zama hadisi ne wanda yake la ba'asa bi kuma sannan ga shahidi na hadisin Aisha wanda yana cikin jami'i Tirmidhi yadda isnadin hadisin Aisha ne isnadi ne wanda yake gairu qawi wato a al-khulasa shine hadisin karbabbe ne ya zo cikin sahihi muslim hadisin abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta fadin annabi Ibrahim alaihi salam da yake cewa rabbi innahunna adlalna kasiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa annabi na ke cewa ya Allah ubangiji lalle su waɗannan gumaka sun fatar da yawa daga cikin bayinka saboda ne sababin bata na haka sai ya jingina batan zuwa gare su to dukkan wanda ya bi ni akan shari'ar da na zo da ita akan batun kaɗe ta ka da bauta to lalle shi wannan yana tare da yana da gare ni ya Allah wanda kuma ya saba ni ya Allah kai mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai to kuma sai karanta fadin annabi Isa alayhi salam cewa in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim idan ka azabtar da su ya Allah da musu bayin kenan idan kuma ka gafarta musu kai ne wanda kake mai yawan buwaya kuma mai yawan hikima cikin al'amuransu to da manzo Allah ya karanta wannan ayoyi guda biyu sai ya daga hannuwansa sama yana mai kuka yana cewa ya Allah al'umma al'umma al'ummata ya Allah to sai Allah ya turo da Jibril alaihi salam akan cewa ya zo ya tambayi manzo Allah me yasa yake kuka bacin Allah shine mafi sani akan shi kansa manzo Allah ne da kuma Jibril din na yin kuka da Jibril ya zo yake tambaye manzo Allah sai manzo Allah ya bayyana su ce al'umma al'umma to sai Allah yace ka gaya masa lalle mu za mu za mu yardar da shi ga al'umma ta ba za mu fitar da shi abin ne za mu ba shi ceto na jama'a da yawa ga al'umma su har sai ya gamsu shine wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda da sannan ubangijin ka zai baka har sai ka yadda ka ga su, an gane ba har sai ka yadda ka ga su. a nan za mu ga annabi ibrahim alaihi salam shi da ya tashi bayani sai yake cewa ya allah waɗannan gumaka sun batar da wato ainihin da yawa daga cikin mutane dukkan wanda ya bi ni to lalle yana da gare ni wanda ya saba mini kuma sai mai yawan gafara ne mai yawan jin annabi isa kuma shi ma sai ce in ka azabtar da su ya Allah bayin ka idan ka gafarta musu kai wanda kake ne mai buwaya ko mai yawan hikima cikin dukkanin al'amuran to da manzo Allah ya karanta wannan ayoyi shi kuma sai ce al'ummar su al'ummar su ya Allah yake ta kuka akan akan al'ummarsa bai ta taƙaitu a iyakansa ba sallallahu alaihi wasallam wannan kaga sai yake nuna matsananciyar kulawa da jin kai da tausayi na manzo Allah ga wannan al'ummar tasa wanda jin kan manzo Allah da tausayinsa ga al'ummarsa ya tsara jin kan ragowar manzanni da suka gabata shi ga al'ummominsu shi da ya karanta da da maimaita abin da su suka faɗa ba shi ma tsaya iya abin da suka ce sai ƙara da kuka da ɗaga hannun sama yana roƙon Allah to ni Allah al'umma ta al'umma ta ni ina neman ya Allah ka kubutar da ita ka kubutar da ita bai ce to Allah in suka saba ba to kai in ka mutu azaba daman bayin ka ne an gane ba in kuma to ah, suka bi ni ka yi musu rahama to manzo Allah bai taƙaita iya nan ba sai ya daga hannu ke ta addu'a saboda nuni game da ne matsayin al'umma su a wurin sa sallallahu alaihi shi yasa zamu ga annabi Musa alaihi salam lokacin da mutanansa suka hango mutanen Fir'auna su ma mutanen Fir'auna suka hango su mutanen annabi Musa alaihi salam aka ga juna sai mutanen annabi Musa suka ce فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون تكتي للفا مو أبا بارك لا تكام مغاب كيمنا لأن موسى قال كلا آآ آه. إنما إي أو تكراء ان معي ربي سيهدي للي الله أبنجدنا ينا تاردا ينا تاردا لأن الله أبنجدنا ينا to sai mu ga manzon sallam lokacin da yake cikin kogan shira a lokacin da yake cikin eh, kogan sawa yana tare da sayyiduna abubakar siddiq radiyallahu anhu da abubakar siddiq ya ga wato ainihin kofutan dawakan da su mushrikai suke kai kamar da yake cikin sahihi bukari yake cewa da ɗaya daga cikin su zai kalli kasan digadigansa da ya gamu da ya gamu wanda yana cikin sahihi bukari abu bakar ne siddiq radiyallahu an sai ya samu damuwa to sai manzo Allah yake ce shi ne iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana kada ka yi bakin ciki kada hankalin ka ya tashi kada ka samu damuwa Allah yana tare da mu manzo Allah ce ne Allah yana tare da ni ba kamar shi Allah Musa alaihi salam Allah yana tare da mu to wannan shi ya bayu manzo Allah ya yi ta addu'a yana sa ainihin kuka يا بعض تكن مسند الإمام أحمد بن حنبل بسنار الحفر تدري شي هاي آه، أبو ذر بن الجفاري جند بن ذر بن الجفاري رضي الله عنه ينا بان سورة تكن تفيا سورة كا سي أبو كنان تفيا نمن ذر السلام سكبر من ذر الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم da haka sai manzo Allah ya samu wuri shi ma yake banta kowa kowa ya koma wurin inda abin tafiyar sa yake ya ya zauna dan sai manzo Allah ya tashi cikin dare yana sallah Abu Zar ne gifari sai na zo ni ma na bi bayan manzan Allah su alaihi wasallam sai manzon Allah ya kamo ni ya dawo da ni damansa ana nan sai Abdullah bin Mas'ud shi ma ya zo shi ma ya bi bayan manzo Allah ta sai manzo Allah ya daida mu bayansa mu ka koma baya shi yana gaba kowannen mu yana yin sallah a karan kansa to sai muka ji manzo Allah yana yawai ne ne ta wannan aya in tu'azibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim yana yawan maimaita to da ya gama sallar sai na yi wa Abdullahi bin Mas'ud nuni akan cewa ka tambaya mana manzo Allah me yasa yake yawan karanta wannan aya sallar masu ce a'a ni ba zan tambaye shi ba har sai shi da kansa ya zantar da ni ya ba ni kofa to da ka Abu Zar da faru shi sai dai tambaye manzo sai na miƙe na jin samun zalan tambaye shi ce Rasulullah na ga kana ta nene ta wannan aya kuma ta dade sai ce ai addu'a ne sai ce to addu'ar an ba ka abin da ya karo ka sai manzo Allah ce eh an bani abin da na roka game da al'umma ta al'umma ta nayi addu'a sai manzo Allah ce inda zan bayyana in faɗa abin da aka bani na addu'ar da ne ga al'umma ta to da wasu sai su daina sallah saboda ganin cewa kawai in sun mutu za su tafi aljanna za su tafi aljanna da haka anan ma Umar dan Khattab radiyallahu an sai yake da Abu Dharr da Gifari kada ya labarta mutane <clears throat> kada ba ya labarta mutane sakon da yake ciki shine nuni akan cewa dukkan wanda bai shirka da Allah ba ko zai shiga aljanna zai shiga aljanna shine sakon da yake ciki shine in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal aziz hakim to a waɗannan ayoyi mun fahimci wato ainihin muni na shirka muni na shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda Allah ya fuskantar da magana zuwa ga annabi Isa alaihi salam yana mai tambayarsa ba wai tambayar mai neman sani ba ba kuma tambaya ta zargi shi annabi Isa din ba alaihi salam a'a tambaya ta kubutar da shi annabi Isa alaihi salam da cewa ya kubuta daga wannan mummunan aiki wanda shine shirka sannan kuma mun fahimta a wannan aya cewa annabi isa alaihi salam ya barranta ya kubuta daga dukkan masu danganta cewa shi Allah ne cewa bai tare da su ya barranta daga su baya tare da su saboda haka su za a taja da laifin haka ba shi ba alaihi salatu wassalam sannan kuma mun fahimta a wannan aya cewa abin da Allah yake umartar bayi da shi shine ne bota su kadaita shi da bota wanda dama wannan shine tushen ne halittar su wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un shine tushen halittar bayi don su tabbatar da bota ga Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani abin da Allah ya tsare wa bayi wanda suke samun yin rayuwa da shi na ci na sha na wurin zama da sauran ababe Allah ya samar da dukkanin waɗannan ababen ne domin su karfafi bayi wajen ne wajen bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala domin su zanto sababi da bayi za su riƙa wajen su bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala su ainihin kaɗaita shi da bautar. da kada ta shi da sannan kuma mun fahimta cewa Allah subhanahu wa ta'ala wato ainihin ya yi tanadin azaba ga dukkan wanda ya shirka shi dukkan wanda ya shirka da Allah bai tuwa ba ya mutu yana shirka to lalle zai gamu da azaba ta Allah subhanahu wa ta'ala cikakkiyar azaba a sakamakon wannan wannan shirkar ne sannan kuma mun fahimta kamar yadda ya gabata a jiya cewa annabawa na Allah subhanahu wa ta'ala ba su san gaibu ba ba sa san komi sai abin da Allah yi ya sanar da su sannan kuma mun fahimta a wannan ayar cewa Allah ya siffanta da siffa ta azaba da kuma siffa ta gafara azaba ga waɗanda suka saba masa gafara kuma ga waɗanda suka nemi gafararsa subhanahu wa ta'ala suka koma zuwa gare shi sannan mun fahimta kuma cewa Allah ba abin da yake gagararsa duk abin da ya so ya zartar yana zartar da shi in ya so ya azabtar da wanda ya cancanci ya azabtar da shi to zai azabtar da shi domin zan su ne al-aziz al-aziz sannan kuma mun fahimci dukkanin al'amura na Allah subhanahu wa ta'ala akwai hikima in ka gawa da kan shari'a kaga wani kan bata to hakan ya wanzu ne ya gudana bisa hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan ko mun ga cewa akan hada batu na azaba da batu na gafara dan ne don tsoratarwa da kuma kudaitarwa an ambata maka azaba domin a tsoratar da ke ga abin da zai bayu ka fada cikin azaba sannan an ambata maka gafara domin kudaitar da ke ka aikata abin da zai bayu zuwa gani ka sami wannan gafara فذلك إلى جل شيء متعنا وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين